a majalisa dangane da wannan abubuwan da suka faru a zalika dan majalisa wanda ya zanta da gidan jaridar nan ta daily trust wata cikin kwarin gwiwa ya ce ba abin da zai hana a yi wa doka garan bawul kamar yadda aka yi mata a halin yanzu lawan hussein ce ɗar yan gudasa mai wakiltar dara kuma shugaban masu rinjaye ne gabatar da gyaran dokar kamar yadda masu mu muka kawo muku dai dangane da abubuwa wanda suke faruwa a gidan sarauta wanda kuma a halin yanzu dai ana ana ci gaba da dambaruwa tsohon gwamnan jihar Kano dai Abdullahi Umar Ganduje ya rattaba hannu kan dokar wadda ta samar da masarautu biyar na a ranar biyar ga watan Disamba shekarar ta 2019 sai dai kuma Ganduje ya sake sa hannu kan dokar masarautun sa'ilin da aka mata kwaskwari ma a na 14 ga watan oktoba na shekara ta 2024 da ashirin da hudu kana a wani gyara wanda aka yi shi da yake ƙarin haske kan ƙoƙarin gyara kan wannan abubuwa ya ce mun jima da shirya wannan gyaran kuma ina ganin Allah ne kaɗai zai iya dakatar da a halin yanzu ya ce mun so ɗigi sarakunan ne tun a kwanaki ashirin kacal bayan rantsar da abba kabiru sai gashi kuma aka dinga jan kafa saboda haka idan Allah ya kai wannan tsigiya wanda aka yi to fa magana ma a ce a dawo da ɗaya daga cikin su to ko ɗaya ba zai yiwu ba haka zalika shugaban masu rinjayen majalisar ya shaida bbc hausa cewa yan majalisu guda goma sha biyu tabbas dukkanin suna goyon baya kuma haka zalika sun ƙara cewa dai a halin yanzu ba su ƙasa a gwiwa ba ko kuma ɓata lokaci ganin cewa dukkan wannan abubuwa da suka faru ba a dawo da hannun agogo baya ba sun kara da cewa dukkanin wannan abubuwan da suke faruwa dai tun farko ba abba kabir yusuf shi ya fara yi ba gando da shi da wanda ya fara bata sarautar jihar kanan dabo domin tun farko sarautar jihar kanan daba a gida ɗaya take sai gashi kuma gando ya raba ta gida biyar da haka da an kadawa da ita gida ɗaya wannan ba wani abu ne wanda za a dinga ce ku ce akai ba to ma sauran mu an nemi kamo ƙarshe wannan rahoton wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan za mu so ku taimaka ku danna mana subscribing min ga danna alamar ƙarar